مقامهم masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da kasancewa a wannan rana ta juma'a a cikin wani sabon shirin na daga malamanmu shirin da mukan kasancewa tare da malamin namu wato a shek dr yusuf ali babban limamin masallacin juma'a da ke unguwar gidan maza a yankin karamar hukumar a inda mukan ɗauko al'amura daban-daban da suka shafi rayuwar al'ummar musulmi a yau da gobe duka dai da fatan waɗanda suke yake na gyara Allah subhanahu ta'ala ya bamu iko na gyara waɗanda suke na daidai kuma Allah subhanahu ta'ala ya bamu ikon dorewa a kai a karma kalla a madadin masu sauraron mu mu ne maka barka da zuwa a wannan mako assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Tuma sauraron mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa a wannan rana ta Juma'a a cikin wani sabon shirin na daga malamanmu. Shirin da mukan kasancewa tare da malamin namu wato a Sheikh Dr. Yusuf Ali, babban limamin masallacin Juma'a da ke unguwar gidan maza a yankin karamar kumar Kumbotso. Inda mukan ɗauko al'amura daban-daban da suka shafi rayuwar al'ummar musulmi a yau da gobe. dai da fatan waɗanda suke na gyara Allah subhanahu wata'ala ya bamu iko mu gyara waɗanda suke na daidai kuma Allah subhanahu wata'ala ya bamu ikon dorewa a kai a karmakalla a madadin masu sauraron mu mu ne maka barka da zuwa a wannan mako wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to insha Allah a yau za mu tattauna ne dangane da dangane da ainihin a lokacin da ainihin al'ummar musulmi walau mutum ɗaya ko kuma da yawa mutum ya ainihin tsinci kansa a cikin wata damuwa ah, Allah ta kowane bangare ne ta bangaren lafiyarsa ta bangaren tsakaninsa da abokan zama da duka dai wasu abubuwa makamantan haka ah, mai addinin musulunci ya tanadar dangane da haka da ya kamata a ce musulmi ya kwatanta domin dai ah, ya fita daga cikin wannan yanayi da yake ciki.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 addinin musulunci ya bayar da mafita kashi biyu wadda mafita ta abin da mutum zai aikata da hannunsa ko kuma abin da zai faɗa da harshensa da akwai kuma sannan addinin musulunci har ma yakan faɗi dalilin abin da ya ja wannan ɗin don saboda a guji wannan abin duk wani abu da gani cewa yana faruwa a duniya a doron ƙasa ne ko kuma a cikin ruwa ko a samaniya in ba mai kyau ba to shi mutum shi ne wanda ya jawo wannan abin da kansa ba allah ne haka kawai ya ɗoro wannan abin ba kawai ba gaira ba dalili allah subhanahu wata'ala yana gaya mana dalilan irin waɗannan abubuwan damuwa da sukan samu mutane a cikin suratun rumi inda allah subhanahu wata'ala yake cewa zaharar fasadu fil wal bahari bima kasabat aidin nasi liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un wato barna abubuwan ki sun bayyana wato filbar walbahar bahar a kan tudu da kuma a cikin kogi in an ce albahar teku to amma menene ya ja wannan saboda sababin bima kasabat aidin nas saboda abin da hannayen mutane suke aikatawa wato abin da mutane suke aikatawa amma allah ta'ala ya ambaci hannu ne yake saboda yawancin abubuwan da ake aikatawa din da hannu ake yinsa. sa to menene yasa Allah subhanahu wataala yakan dora mutane masifa ya dora musu bala'i ya dora musu kunci sawa'un a cikin ruwa suke ko akan tudu suke ko tsakanin sama da ƙasa suke ce liyuziqahum ba'ar ladi amilu saboda ɗanɗana musu ɗan wani abu na sakamakon abin da suka aikata wato ba gaba ɗayansa ba idan ya kasance abu yana bukatar sakamako guda dubu ko kuma wanda tsananinsa darajarsa ta kai dubu to sai allah sai ya ɗauko ɗaya daga ciki ya ɗanɗana wa mutane wannan ya hore su da shi sauran wato 999 wannan kuma sai ya yafe musu to me yasa yake ɗaukowa wannan misali ya yi wa mutane wannan ukuba saboda la'allahum yarji'un to an faɗakar da su an tunasar da su ko wai Allah sa koma su daina yin wannan abin wato don saboda tunda sun yi kuma ga abin da aka yi musu ba su fi daɗinsa ba to ba sa sake komawa ba duk mai hankali idan wuta ta kona shi to kuma idan ya ga toka sai ya kauce idan maciji ya sari mutum to duk sanda ya ga tsumma ma kaucewa zai sai ya tsammanin ko wani macijin ne kuma akwai hadisi da yake cewa layu dagul muminu fi jihurin marratain mumini ba za a cije shi a rami sau biyu ba mutum ne ya kasance ya saka hannunsa a rami maciji ya sare ko kunama ta harbe shi to kuma in dai har mai hankali ne to ba zai kuma sake sa hannunsa a wannan ramin ko wani ramin daban ba sai ya yi taka tsantsin kila sai ya leƙa tukunna don kar irin abin da wato ya same shi a baya ya same shi to kenan duk wata masifa duk wani bala'i da zai samu dan adam da farko dai shine sanadiyar wannan bala'i Allah subhanahu wata'ala rahamarsa da tausayinsa da jin kayinsa da ƙaunar da ke wa halittarsa ba za ta saka kuma haka kai kuma sannan ya ɗora musu bala'i ba gaira ba dalili ba su ne kenan suka jawo tsuntsun da ya ja ruwa kamar yadda ake faɗa shi ruwa yake doka kuma sannan ko da yake Allah subhanahu wataala ce wanda ya yi kaza zai mar azaba kaza duk wanda ya aikata kaza sai ya yi ma azaba iri iri har guda dubu misali to amma sai Allah cin rahamarsa sai ya ɗauki ɗaya daga ciki kawai sai ya yi masa sauran kuma sai ya yafe masa kenan dalilin da ya sa Allah yake ɗora wa mutane bala'i ko ke saka su cikin kunci kafin su zargi komai su zargi kowa to kansu za su zarga na biyu kuma saboda wannan abin da suka aikata da kansu to saboda haka ne suka shiga cin wannan kuncin da za su bari ko da ba su yi wannan abin mato Allah ba zai musu komai ba za su zauna lafiya kalau kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ma ya fa'alla bi zabikun in shakartun amantu wato duk me Allah zai yi wacce riba zai samu wacce har zai muku azaba bayan kuma kun gode masa kun bauta masa kun bi umarninsa kun kuma kiyaye wato haninsa kuma kun yi imani to saboda haka yayi muku azaba ba taso ba rashin yin wannan shine yasa yake muku azaba din saboda ko da ma haka a duniya ne tsakanin mutane da mutane ai ana cewa lau safan nasu lastara halƙabi da za ce mutane su yi wa kansu shari'a su yi wa kansu adalci da su ya kansu to ai alkali sai dai ya zauna a gida ba zancen ya fito ya zauna ya saurari jayayya saboda masu jayayya sun sulhunta kansu to idan ka ga mutum a kurkuku a duniya ko ga ana dukansa ko ga ana rashin daidaitawa tsakaninsa da wanda yake dukansa ko da wanda ya daure shi ne inda kamar sun surkunta shi kenan kenan ashe da gidan kurkuku da kuma gadirun na caji ofis da sai kasance ba kowa da mutane ya kasance wato ba sa aikata laifukan da suke aikatawa da 'yan sanda ba su samu aiki ba sai kowa a sallame shi da alkalai ba za su yi aiki ba su ma sai kasance duk gidajen ba ma za a gina ma wa'yansu kotuna ba ko wani caji ofis ba to kenan za mu gane shi ma allah subhanahu ta'ala in ka ga yayi wa mutum azaba in ka ga ya kuntata masa to shi mutumin shi ne wanda ya jawo da kansa me ya kamata kenan a yi to lalle shi ne a kiyaye dokokin allah subhanahu ta'ala dukkan abin da allah ya hana a hannu abin kuma da ya ce a yi a yi gwargudan yadda za a iya allah subhanahu ta'ala abin da yake so shine idan ya umarce ka ya ce ka yi abu to sai ka yi yadda za ka iya idan kuma yake kar yi tun da rashin yi din abu ne mai sauki ce aka ce kar yi to kar yi nan ba wai wani abu ne da sai ka kashe kuɗi ba ko sai ka ɓata lokacinka ba ko sai ka bata lafiyarka ba bari ne kawai to shi yasa aka ce ka bari gaba daya wannan kwa da ake yi ne mai wakila sai an kashe dukiya sai an sa riga sai an gina masallaci a aikin hajji sai an kashe dukiya sai an yi biza sai an yi fasfo aure sai an kashe dukiya duk waɗannan abubuwa shi na hito to wannan da aka ce ka yin to ka yi yadda za ka iya amma abin da aka ce ka hana ba za ka kashe komai ba shi sa ba a yi maka rangwame ka zaɓi wannan saƙo ka yi ka bar wancan ba duk ka bar su gaba ɗaya saboda saukin abin ne to a shaida mutane sun bari gaba ɗaya wannan abu mai sauƙi. to da shi kenan wayannan musifu ba za su same su ba to idan ya kasance kamar yadda har yanzu ya zo a cikin sai shura ma sabakum min musibatin fa bima kasabat aidikum wa ya'fu an kathir duk abin da kuke aikatawa ko kuma ike samun ku nan bala'i na masifa na kunci to fa abin da hannayenku suke aikatawa ku kuke aikatawa da kanku to amma duk da haka wa ya'fu an kathir Allah yana yin rangwame ga abu da yawan gaske baya kama ku da laifi idan kun yi dubu sai ya hukunta ku akan ɗaya kawai ko in kun yi ɗari sai ya yafe muku casa'in da tara ya ɗan ɗanɗana muku wato horon guda ɗaya kawai to nan annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaya mana har yanzu abin da yake fassara tunda allah ta'ala ya aiko shi ne da wannan littafi na alkur'ani mun ji wa'annan ayoyi guda biyu daya ta suratul rumi daya kuma ta suratul shura shi ku annabi sallallahu alaihi wasallama wanda an saukar masa da alkur'ani ne saboda ya bayyana wa mutane abin da ya kunsa da hadisansa shine kuma yake cewa duk wani abin da ya same ku min shaukatin fama fauƙaha wato daga sukan ƙaya har zuwa abin da ya fi wannan har zuwa babban rauni har zuwa cutoci har zuwa ma mutuwa har zuwa asara to duk wannan abin da hannunku ya aikata ne ku ne kuka wa wani zunubi ne kuka yi Allah subhanahu wata'ala ya kama ku da wannan zunubin yi muku wannan horon shine wannan kai ta soke ku ko kuma shine wannan asara ta same ku komai kankantar abu komai girmansa to kenan me ya kamata a yi shine mutum ya yi taka tsantsan wajen aikata zunubi wajen saba allah wajen saba wa manzon sallallahu alaihi wasallam amma zai yi allah subhanahu wata'ala ya dora wa mutum din bala'in ba wai don saboda laifin da ya ba saboda wannan idan an faɗa haka din to akwai kuma annabawa akwai wasu salihan bayi akwai mala'iku waɗanda su ba sa saba wa allah din ma gabaki ɗaya amma allah yakan jarabce su da wani bala'in don saboda wani dalili Allah ta'ala yakan ɗora wa annabawa bala'i yakan ɗora musu masifa yakan ɗora musu kunci amma ba don saboda sun saba Allah ba sai don saboda ya ƙara musu daraja ya ƙara musu lada kenan za mu gane wa'yansu masifin da suke samun mutane zunuban da suke aikatawa ne Allah yake musu horo. waɗansu abubuwan da suke samun su kuma yana ɗora musu ne saboda ya ɗaukaka musu daraja saboda ya ƙara musu lada saboda ya ƙara musu ɗaukaka shi ne yasa annabawa suka fi kowa shiga cikin irin wannan kunci cikin irin wannan bala'i muka dubi annabin musallahu alaihi wasallama kaga ai an ce mutawa silul ahazani ne wato kullum shi bakin cikinsa a haɗe yake eh, ba a taɓa samun yau yana cin bakin ciki gobe a farin ciki ba a bakin ciki gata a farin ciki ba a'a kullun a bakin ciki yake kullun a damuwar yake kullun Allah yana ɗora masa bala'ai shi yasa ce a kasarun nasi bala'an al'ambiya'u sun amsalu fal-amsalu waɗanda suka fi shiga cikin bala'i a cikin mutane su ne annabawa to sannan sai kun waɗanda suke yin aiki irin nasu waɗanda suke kwatanta ah, biyayya ga Allah irin nasu to su ma za su samu irin nasu bala'in gwargwadon su ga Allah subhanahu wata'ala duk dai saboda ya ƙara musu daraja saboda ya ƙara musu wato ɗaukaka da kuma ƙarin lada saboda haka ne idan zazzabi ne ake yi to shi annabi sallallahu alaihi wasallam zazzabin mutum biyu Allah yake ɗora masa ko ma mutum hudu shi shi kaɗai don a ƙara man lada kuma ba zunubi yayi ba kuma idan ya yi ma Allah ta'ala a suratul ya ce ya gafarta masa zunubansa da ya yi da waɗanda ma bai ba kenan duk abin da zai same shi a jikinsa ko a zuciyarsa ko a iyalinsa wannan zai same shi ne saboda a ɗaukaka masa daraja to idan duk dai waɗannan ga shi kenan an samu kai a cikin wannan damuwa kamar yadda mu a wannan ƙasa ko ma mu ce duk a duniya ma gaba ɗaya don tun da yake damuwa da kunci da fargaba wato abu ne wanda ya haɗe duniyan nan a yanzu to amma duk da haka dai kai abin da ya ya same ka shine ya same ka ruwan da ya da ke ka shine ruwa ba wanda ya da ke wani ba kamar abin da muke ciki yanzu a najeriya ga cuce-cuce da suka bullo musamman zazzabin nan wanda ya zama gidan kowa da akwai da kyau za ka samu gidan wanda ya kasance akwai iyalai sun kai goma ka samu cewa a lokaci ɗaya wajen rabi ba sa fama da irin wannan zazzabin da ake ciki idan ku abin da ya shafi kuncin rayuwa ne to ya zama ba wani rigin ɗaka shi ma wannan wani abu ne wanda wato ya haɗe kowa da kowa da su talakawan na asali wanda man ba masu shi ba ne da waɗanda suke da shi ɗin waɗanda suka zama cewa manyan 'yan kasuwa ko manyan attajirai ko waɗanda suke da sana'o'i ko kuma ma'aikata waɗanda suke ɗaukar albashi ko kuma waɗanda suke masu mulki ne abin da ya shafi na gargajiya ko abin da ya shafi na siyasa to duk gaba ɗaya kowa irin wannan abin da yake damun al'umma a yanzu a wannan ƙasar ya shafi kowa dan idan kai kana da shi to babu shakka yadda da abin yake karuwa yake zuwa yanzu ya ragu idan da waɗanda kake taimakawa kila ba su fi mutum goma ba yanzu sun ninka saboda haka abin da yake shigowa ba yawa kuma bukatun kuma su kuma sun ninka na da waɗansu hanyoyi da da akan bi a samu yanzu waɗannan hanyoyin babu kuma wani abin takaicin shine kuma ka hanga ko za ka iya hangowa alamar ko wani ɗan haske kis da za ka ɗan hango kila idan wancan hasken aka kai shi ko idan ya zo za a fita daga wannan sai a yi ta hangawa ba za a ga komai ba sai duhu ba ƙirƙirin a gaba to a irin wannan kowa ya sani ko ma waye dalilin wannan ko ma me aka yi zunubin ne me aka yi to babu abin da ya kamata sai a koma ga wanda shine yake da komai yake da kowa wanda lahu makalidu samawa dukkan waɗansu mabuɗai dukkan waɗansu taskoki na sammai da ƙasai suke hannunsa shine Allah subhanahu wataala a koma gare shi wajen yayewar waɗannan masifu da yayewar waɗannan bala'ai kuma babban abin da zai kawo gaggawar yayewa shine yin haƙuri ya kasance mutum ya yi haƙuri kuma sabaran jamil haƙuri wanda ya kasance kyakkyawa ba tare da yana zargin wani ba tare da yana ɗora wani laifin ba laifin naka ne a haɗu gaba ɗaya la ta ba alaikum liyon ba wannan ya zargi wannan wannan ya zargi wannan duk gaba ɗaya a koma ga Allah subhanahu ta'ala da wanda yake ganin shi mai laifin ne da wanda ba mai laifin ba ne duk saboda mun gani cewa abin da ya samu kowa ya samu kowa waɗannan shi ne abin da ake ciki a yanzu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da irin waɗannan annobobi na zazzabin nan da ake yi da cutoci iri-iri-iri waɗanda suka zama cewa gidan kowa da akwai yau da a ce abu ne wanda yake aka saba da shi di ko da turanci da ake normal shine wataran wannan ya zazzabi wataran wannan ba zai ba ko kuma a wancan gida ana yi amma a wancan ba a yi a wancan ba a yi a wancan ba wannan wani abu ne wanda ma ce an saba da shi amma abin da zai kasance ko ina akwai shi cikin binni cikin ƙauye kowa yana yi yara suna yi mata suna yi maza suna yi tsofaffi suna yi jarirai suna yi to babu shakka wannan annoba ce ba abu ne wanda aka saba ba to shi ma irin wannan idan ya zo komawa ake ga Allah subhanahu wata'ala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan an sami irin wannan annoba to wakazun ne wato wata buga ce ko min wakaz shaitan yana daga cikin bugun shaitan wato shaidanu su ne suke yada irin waɗannan cutoci waɗanda suka zama ruwan dare amma watakila idan ba irinsu ba ne wani zai zama wani dalilin ne daban wani kuma ya zama shaidan ne amma dai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine ake cewa alwaba'u ko adda'unu wanda ya kasance bugu ne na shaidan to idan ya zama haka ne me ya kamata a yi neman tsari daga sharrin shaidan din kuma duk musulmi ya san cewa lallai akwai irin abubuwan da ya kamata ya yi waɗanda za su kare shi daga sharrin shaidan to idan an ce haka ne kamar zai zama wajen sati uku kenan da suka wuce allah subhanahu wata'ala ya taimaka ma da samun waɗansu shaidanu waɗanda suka yi firicin cewar su ne waɗanda suke yada waɗannan wato annoba ta zazzabi kawai saboda su ma sun shiga kunci na tambaye su menene dalilin suka ce su ma a cikin damuwa suke damuwa iri-iri wanda 'yan adam suka saka su a ciki ya zama cewa wannan gurinsu ne wanda ya kasance tun kaka da kakanni kila ma tun kafin annabi adam wannan gidansu ne amma kuma sai dan adam ya zo a rana ɗaya kawai a tashe su a yi gine-gine a gurin ko a yi hanyoyi a gurin saboda ci gaba na zamani wanda ya samu sanadiyar yawaitar al'umma idan sun koma wani gurin kuma sai a sake bin su can ma a sake in sun koma a sake bin su an takura mun sun rasa inda za su yi in ban ɗaki ne ya tashi daga irin yadda aka san shi a da ya koma kaman ɗaki saboda haka su kuma duk abin da ya shafi tsafta su ba ruwansu da wannan an ce kasuwa ita ce babban ofishinsu nan shi ne fadarsu shi kuma banɗaki ne a ofishinsu to duk waɗannan yanzu ya yi musu ƙaranci to irin wannan da abubuwa da yawan gaske da neman tsari da ake da su da karance-karance da haddace alkur'ani da ake du yan yara ƙadana to wannan ya sa sun rasa yadda zai saboda haka suke wani lokacin su yi dan saboda damuwa da suke wani lokacin saboda ɗaukar fansa su waɗannan shaidanu shine su ne akwai dai sarkin rafi wanda dama sananne ne da akwai kamar ibrahim wanda a halin yanzu ibrahim duk wata budurwa da ta zama cewa ta shiga kunci na rayuwa na samun tsayayyen manemi shine akan irin wannan da za a samu marasa aure sun kai kamar guda ɗari a guri ɗaya idan aka ce ibrahim ya nuna waɗanda yake jikinsu duk wacce nuna za ka cewa budurwa ce ba ta taɓa yin aure ba da akwai hamza da akwai jarmai shi ma hakimi na, na aljannu nan akwai haruna dattijo ne sosai ya kai shekara dubu biyu da saba'in amma sarkin rafi ya fi shekaru don sarkin rafi shekarunsa sun kai kamar dubu uku wanda tun kafin annabi adam yake akwai abdullahi wanda suke wa lakabi da Dan lami akwai abubakar akwai umar ba umar sarkin shaidan na da ba su ne su su wato takwas amma makon da ya gabata duk sauran guda shida ɗin su sun cika wannan alkawari da rantsuwa da suka ɗauka a wajenmu wa amma bi ni'imata rabbika fa haddith amma guda biyu ibrahim da shi haruna su sun ci gaba da yi har yanzu to muna roƙon allah subhanahu wata'ala su ɗin da kuma shi ɗan iblis wanda shi ne yake ba su umarnin yin waɗannan abubuwa muke fata allah subhanahu wata'ala ya mana tsari da su saboda haka sai mu koma irin koyarwar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya mana wajen neman tsari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta ayatul kursi duk gidan da aka karanta ayatul kursi da daddare sai an samu dare uku daban-daban wato shedan bai iya rabuwa wannan gidan ba in kuma da rana aka karanta sai an samu rana wato wuni uku shedan bai samu shigowa wannan gidan ba an sani cewa akwai amanar rasulu wacce ayoyi guda uku ne dai wanda hadisin ya zo da shi hadisin ingantacce wanda hadisin ya zo da shi a ƙarshen surar bakara cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce allah subhanahu ta'ala ya rubuta wani littafi tun kafin ya halicci sammai da ƙasai da shekara dubu biyu wannan littafin ya wato ya wallafe shi to amma katima da ya yi wato conclusion da ya yi na wannan littafi da mai ya rufe wato rufewa littafin da ya yi sai ya rufe da wa'yansu ayoyi guda uku na ƙarshen surar bakara yake ce ayoyi guda uku duk wanda ya karanta su sai shedanu sun yi kwana uku ba su shigo gidansa ba sun yi kwana uku ba su cutar da shi ba wannan ne lillahi ma fi wato ma fi al in tubudu ma fi fuhu yi ha yuhasibukum bishin Allah fa yaghfir liman sha'u wa yu'adhibu man sha wallawa ala kulli shay'in qadir aya ta farko kenan sauran guda biyun mutane sun san su amanar rasul ya zuwa tansurna alƙaumin kafirin waɗannan su ne ayoyin guda uku waɗanda allah ta'ala ya kammala wancan littafi da ya faɗa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ya wallafa shi ne ko ya rubuta shi ne shekara dubu biyu kafin ma wato a halicci sammai da ƙasai kuma abu ne sananne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda duk zai karanta la ilaha illallah wahadahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yana da ruwayo iri iri wani ya ce yihu yihu mit wani ya ce biyadihi alkhair wani ya ce yihu yihu yumit wa huwa hayyun la yamutu abadan biyadihi alkhair to wanda yafi gajarta لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ɗari da safe ɗari da yamma babu yadda za a yi wanda ya karanta wannan shaidan ya iya kusantarsa ballantana har a ce zai shiga jikinsa za a samu in suna ta ƙoƙarin taimakawa mutane wajen abin da yake damun suna cutoci na shaidanu amma kuma sai ga su ma din kuma sun koma kuma a hannu za ga mutum yana yin irin rikiyan nan yana irin magani islamic kemis da wane ne kuma sai ga shi ma din kuma wata an dauko ranga-ranga su shaidanin sun bige shi to ƙa'ida ce iri biyu lalle kasance karka cuci shaidan karka cuci aljini wai dan saboda kana kaga Allah ya baka dama ya baka Qur'ani ka iya karanta aya ya kone to sai idan ya cancanta in ku kana yi wato ya kasance ba tare da adalci ba to ku shi duk sanda su ga dama su cutar da kai za su iya yi in kuma ya kasance kana yi ba tare da ka abin da ke ba za su gane duk sanda suka ga dama su cutar da kai za su cutar da kai haka idan ya kasance abin da kake hana su su yi kana hana su zalunci kai ma kana yi kana hana su wani abin na asha kana yi to duk sanda suka dama cutar da kai za su cuta ko idan ya kasance duk baka yin waɗannan amma kuma baka kariya to shi ma duk sanda suka dama su cutar da kai za su cutar da kai saboda haka idan kana so ya zama cewa lallai kada shaidani ya fita daga jikin wanda kake wa magani ya dawo jikinka to kada karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir dari da safa dari da to ka rufe jikinka kenan kuma har yanzu wani hadisin ya ce ko mutum ya karanta goma bayan sallar asuba kafin ya tashi daga inda yake ya karanta goma bayan sallar magariba ya karanta la ilaha da wula sharika zuwa karshe goma shi ma yana wannan babu yadda za a yi aljini ya iya shiga jikinsa bayan kuma waɗansu garaɓo inda za a samu na lada gwaggwaɓa cewa za a wa mutum lada tankar ya'yanta bayi guda goma daga zuriyar annabi ismail an rubuta masa lada goma an kakkare masa zunubi goma an dauka kama daraja goma kuma sannan babu wanda ya kai ya shi daraja a gurin allah a wannan ranar ko a wannan daren sai dai wanda shi ma ya yi fiye da abin da ya yi dinnan sau daga garaɓarsa tana da yawan gaske kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a nemi tsari daga dukkan wani abinki musamman shaidanu musamman mahasada aljanu mayu da kulhuwallahu ahad da kula a uzu rabbil falak da kula a uzu rabbin nas ce babu wani mai neman tsari a duniya wanda ya taɓa neman tsari da Allah ya kare shi daga wani abin da ya nemi tsari fiye da abin da ya kai waɗannan surori saboda haka nema annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa kullum idan zai kwanta sai ya karanta kulhuwallahu ɗaya falaki ɗaya nasu ɗaya ya tofa a tafukan hannayensa ya shafe inda duk hannunsa zai kai yakan fara da fuskarsa ko yakan fara da kansa ya yi haka sau uku kullum bai taɓa fashi ba hatta ma cutarsa ta ajali wanda ga ita bai tashi ba da baya iya karantawa ita na na aisha wacce ke jinya a ɗakinta ita ce take karantawa a tafin hannun nasa saboda nasa hannun ya fi nata albarka take shafa masa to babu shakka in za a yi waɗannan abubuwa ga ayatul kursi mun fada can fatiha wata ita ma tsari ce yadda za mu ɗabi waɗannan abubuwa guda biyar da fatiha da ayatul kursi da kulhuwallahu da falaki da nasi karanta su safa da yamma uku da kuma lokacin bacci to babu shakka allah subhanahu wa ta'ala zai kare wanda ya yi wannan daga dukkan waɗansu cuce-cuce na shaidanu na aljanu na mayu da sauran abokan gaba so da akwai abubuwa wanda malamai sun yi wallafe-wallafe a game da idan irin wannan waba'i idan irin wannan annoba wato ta samu akwai shehul islam zakariya al-ansari wanda ya wallafa littafi musamman wanda ya kira shi a tufatun na fi bayani amurta dawa'in wato wata kyauta ce wata tsaraba ce ga masu kwaɗayi a cikin sanin al'amari na abin da ya kasance annoba akwai abubuwa da dama wanda aka ce mu samu irin waɗannan abin da suke faruwa ko nan gaba abin da ya shafi kwarar kwalara ne abin da ya shafi sankarau ne abin da ya shafi kowace irin annoba ce idan ta samu irin su abubuwan da ya faru a shekarun baya na irin waɗannan annobobi to idan dai ya kasance mutum ya zama na ɗaya a ce yana zama da alwala a koda yaushe to babu yadda za a ce wani abu ya same shi irin wannan don saboda ita kanta alola kariya ce ah, musamman mutum zai kwanta ya kanci ya kwanta da tsarki kuma da asan da yake zaune yana cikin tsarki to babu yadda za a ce wani bala'i wata masifa wata annoba ya kasance ta zo masa duk wanda yake wani to ba yadda za a ce annoba ta same shi haka nan wanda ya saba yin sadaka ya zama da safe kai sadaka da yamma kai sadaka dan abin da ya sa walau bishiki tamra ko da tsagin dibino ne bala'i da masifa da kunci da komai ne ne ba yadda za a ya ketare sadakar ya zo ya same ka akwai kissoshi da dama waɗanda suka yi ta nuna haka waɗansu sun zo a hadisai waɗansu kuma abubuwa ne waɗanda suka faru wato aka gansu to saboda ka bayan magana cewa sadaka akwai abubuwan da mutane sukan yi kamar misali wani ba zai iya karantawa ba wani ba zai iya yin addu'ar ba wani ba shi da abin da zai yi sadakar to akwai waɗansu ayoyi da aka ce inda za a rubuta wannan su kasance suna tare da wannan da mutum to shi ma annoba da irin waba'in wannan ba za su same shi ba akwai irin su awaman kana mumin ba a haye nahu awaman kana mayitan ba a yi nahu ana nuwar fi na kamar masu tsulu fizila lesa fi kare jimmin ha akwai irin su ya yi zina amanu zuku ni'matallah alaikum idza hamma qaumin an yabsudu ilaykum aydiyahum fa kaffa aydiyahum ankum wattaqullah wallahi fa tawakkal mu'minun a cikin sutul ma'ida in tana tare da mutum shi ma babu yadda zai wata annoba ta zazzabin ne ce kowace irin annoba ce ya kasance ta same shi akwai ya ayyuhal zina ko kuma bayan wannan akwai ina la zuntika ita ko wannan rubutawa ake yi kamar a takardu guda hudu a sa a kusurwar ɗaki ko a kusurwar a gida ko a kofar ɗaki irin yadda ya kasance dai da mutane da za su shigo ko ma me zai shigo wato su wannan dai ina la'azin zuntika ana sawa ne a kusurwoyi guda hudu kuma akan rubuta albaki alkallaku a saman kofa ta inda kowa zai shigo to koda wanda yake ɗauka da irin wannan cutar ne idan ya shigo ba zai yada ta ba a gidan wato ba wanda zai dauka mutukar an rubuta albaki alkalla ko da yaushe idan mutum zai rubuta albaki alkalla a kofar ɗakin ko a kofar gidansa to babu wani wanda zai zo da wata cuta kuma ya dauki wannan cutar ko da ko irin wacce ake dauka ce aka rubuta har yanzu sallahu an ya kufa ba sallazi na kafaru wallahu ashaddu ba sanu wa ashaddu tankila shi ma a saman kofa duk wanda ya shigo babu yadda za a yi ko da yana dauke da irin wannan annoba mutanen gidan su dauka kamar irin yadda aka rubuta kullu na kafaru a wacin tana cin sotin nisa'i kamar yadda kullu ne kafaru sa tugulabu na tushen ila jahannan wa bisal mihad a cin sotin ali imran to su ma ita ma wannan haka ne da kuma a haɗa ta da waka'ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun wa hum anha mu'ridin wa hum anha mu'ridun waka ka'ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun aswati yusuf to da kuma a hada ta da sunan Allah hayyun shi hayin din za a maimaita shi sau goma sha takwas to wayancan ayoyi asallawa an yi ko ba asallazi na kafaru da kullazi na kafaru satugulabuna da kuma waka an min ayatin to su ana rubuta su ne su ma a kofa ta inda za a shigo ana iya rubuta ma in sha ne ma ana sha sunan allah haigin kuma shi kuma goma sha takwar ake ake rubuta a farkon sa'a ta ranar juma'a a sanda mutum ke rubutawa ya rika furta harafan da kuma almumin shi kuma shi ma sau hudu duk waɗannan ana rubutawa a jikin kofa daga sama ta irin yadda duk wanda zai shigo sai ya shigo ta ƙarƙashin wannan gudun to duk waɗannan abubuwa ne da ake yin su don saboda kariya daga annoba to mutum idan ya shiga cikin kunci kuma daban na sha'anin rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man yattaqilla yaj'alhu makharaja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to duk abin da zai shiga a yanzu ne ko a nan gaba to allah zai masa mafita shi sa duk wani hali da mutum ya shiga na rayuwa kamar yadda malamai suka faɗa ita wannan aya take cikin sota talaki waman yattaqilla yaji allahu makharaja wa wayar min haythu la sif kuma ya yatawakkal ala fa huwa in la balu amra ja'ala li kulli shay'in kadara dubu ɗaya da ɗaya kamar ya kulla ismul al'azam kenan to Allah zai fitar da shi ya yaye masa wannan bala'in da wannan wato masifar to saboda haka akan yi ne da irin ka'idoji da shirɗa na addu'a musamman yin alwala da sallah raka'a biyu da fara salatin annabi sallallahu alaihi bayan an gama a sake yin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ga nan kalmar annabi yunus wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa ismul al'azam ce ke babu uh, da'awat ko kalimatu ati yunus ma da'a biha musulmin fi shay'in qat illa uh, ajaballahu ko illar sujaballahu lahu wannan kalma ta annabi yunus alaihi salam babu wani musulmi kowanne irin ma musulmi ne da zai roƙi allah subhanahu wata'ala da ita kuma ko akan menene to sai ya kasance allah ta'ala ya amsa masa kuma ya yi masa wannan abin saboda annabi yunus lokacin da ya shiga wani hali wanda duk wanda ya shiga wannan halin har Allah ya yanke hukunci a kansa ya zartar to Allah baya dawowa ya canza to amma kuma sai da ya faɗi wannan kalmar ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kamar yadda take cikin suratul Shi shikenan sai Allah ya amsa masa da ku an yanke hukunci kifi shine zai zama kabarinsa shine zai zama gurin zamansa har tashin alkiyama wannan an gama wannan to amma yana faɗa irin wannan yana faɗar wannan karma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin jamna lahu sai muka amsa masa wannan jena min gam muka tserar da shi muka tsamar da shi muka kubutar da shi daga wannan bakin ciki da damuwar da ya shiga sai wani sahabi ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ga shi annabi yunus ne yunus ne kawai shi kaɗai ko ku a'a ga sauran ma musulmi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce a ai ga sauran musulmi ne ga baki ne ba ka jin abin da Allah ta'ala ya kare da cewa ne ai a ƙarshe kuma Allah ya ce wa kazalika nunjil mumini to haka nan ma muke tserar da mumini ko mumine duk sanda su ma suka shiga wani hali na damuwa to su ma idan suka faɗi abin da annabi yunusa dinnan ya faɗa to su ma haka nan za mu tserar da su mu tsamar da su daga cikin wannan kuncin da suka shiga malamai suna faɗa kamar irin yadda ya zo a wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam idan kana so ya kasance ka samu gaggawar kubuta daga cikin halin da ka shiga din to sallah za ka yi raka'a hudu ko dare ne ko rana ne kowace raka'a biyu da sallama zama raka'ar farko ka karanta fatiha da kuma rabbana atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar goma raka'a ta biyu bayan fatiha rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min qawli tama goma raka'a ta hudu kuma ka karanta wa ufagu da amri ilallah na labasin bil ibad a ta hudu rabana atamin na nura na waga filana innaka ala kulli shay'in qadir ko ce goma goma sannan bayan ka yi sallama kuma sai ka koma ka sake yin sajjada a cikin sajjadar sai ka karanta wannan aya din la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin 41 sanda ke karantawa don yatsan tsanka manuniya na hannun dama za ka rika nuna nuni da ita ko dai kana nuna sama ko kana nuna daidai inda kake sajjada wato kamar kana nuna gabanka ko kana nuna sama wato kana nuna allah guda ɗaya ne la ilaha illa anta subhanaka to bayan ka karanta 41 kuma to sai ka faɗi irin kuncin da ka shiga wanda kake so a yaye maka ramanta ismail azam ne daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma idan aka duba tofatu zakirin al'imamu shaukani ya kawo irin hadisan na wannan uh, aya a inda ya bayyana irin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin ruwayoyi daban-daban kamar in yadda kuma malamai duk sanda za su yi je za a yi bayani da cewa yau ga wani mutum ya shiga wani kunci ko kuma yana jin tsoron cewa in ya shiga kunci me zai yi to za ga cewa sun kawo wannan aya din kamar yadda kuma akwai littafi adabul fukara shi ma ya kawo wannan saboda haka akwai wa man qudira alaihi rizqu falyunfik mimma atahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma duk wanda Allah ta'ala ya tawa rayuwa ya kasance yazo zo zai yake so Allah ta'ala ya yi masa ita ma wannan aya a cikin sotar dalaki take ita ma daren juma'a sallar raka'a biyu salatin annabi ɗari ita wannan ayar ɗari sannan kuma a cewa da salatin annabi to allah ta'ala zai yaye mutum wannan kuncin da ya shiga idan rashin abinci ne idan talauci ne in rashin aiki ne to allah zai gaggauta wato bashi abin da yake nema saboda haka akwai abubuwan da mutum zai yi a aikace akwai kuma abin da idan ya faɗa kamar irin waɗannan dama dai abu ne sananne cewa izawaka allah subhanahu wata'ala ya saukar da izawaka baya ga cewa akwai dalilai waɗanda suka cewa na shiryarwa kuma har yanzu allah ta'ala ya saukar ta ne saboda yayewa talauci duk wanda zai karanta ta ita izawaka daddare to babu yadda za a yi talauci ya same shi babu yadda za a yi kunci ya same shi babu yadda za a yi damuwa ta same shi akwai hadisai wanda har ibn abbas yana daga cikin waɗanda suka yi bayani cewa akwai surori musamman waɗanda ya kasance surori ne na wadata surori ne na yayewar baƙin ciki da ita izawaka da kuma ya aihuwar muzammilu da wallaili da alam na shara da kulya da kuma kula uzubin rabbil falaka waɗannan dai su ne abin da malamai suke bayani idan ana maganar yayewa baƙin ciki ana iya karanta su ana iya rubuta su a sha don saboda tun a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama wasu daga cikin sahabbai idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da fa'ida sukan karanta sukan koyawa wato sauran waɗanda suke makusantansu su koya musu wannan addu'a wanda ba zai iya ba su rubuta masa kamar irin yadda abdullahi bin amr bin la'as yake yi a sanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da wata fa'ida ta idan mutum ya kasance ya kasa yin bacci saboda kuncin rayuwa ko saboda wani abu da yake damun sa bacci yaƙi ce to sai mutum ya ce a ozu bi kalimatin lahi ta mamin kulli shaidanin hamayin kun ko kuma a ozu bilahi bi kalimatin lahi ta matin ta mati min gadabihi wa iqabihi wa min sharri ibadihi wa min hamazati shayadin wa an yi harru to wannan ita ce addu'ar zan maimaita ta a a'udhu bi ta mati min bihi wa bihi wa min sharri ibadihi wa min hama shi yaɗi ne wa an yahrun to ya kasance yana koya wa waɗanda suke da hankali daga cikin yalansa wanda kuma zai iya karantawa kamar yara sai ya rubuta musu ya rataya musu saboda haka kada aka duba babu rika wa tama'im na littafin kitabin tawhid na ashik ah, muhammad bin abdul wahab za a samu cewa ya ce wa ammal mu'allaq min alquran wa ammal mu'allaq idza kana idza kana almu'allaq min qur'an ah, wa rakasa bihi as salaf in ya kasance abin da za a lafiya da qur'ani to ai as salaf wasu daga cikin salaf shugabanni da su gabata sun yi sauki a kan wannan kamar yadda za mu samu a fatawa ta malam ko kuma a raddul azhan ila ma'ani alkur'an na sheik uh, muhammadu gumi wanda yake cewa a wannan littafi shafi na wato 671 cewa idan mace tana naƙuda za a kar za a rubuta mata bayan bismillah bayan wayannan kalmomi a karan a rubuta mata wayannan ayoyi ka annahum yawma yarawnaha lam yalbasu ka annahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbasu illa sa'atan min nahar balak fa hal yuhlaku illa qawmu zalimun ka annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw dhahaha wayna sunni kalmomin guda biyar da ayar karshe a cikin suratul ahqafi da ayar karshe a cikin wannan ziati kuma kalmomin sun bayan bismillahir rahmanir rahim la ilaha illallah halimul karim subhanallahi rabbil arshil azim walhamdulillahi rabbil alamin to su ne waɗannan insha Allah kuma abin da aka ce za a yi magana kuma sai insha Allah za mu zo mi insha Allah game da abin da ya shafi a kazafi wannan wani abu ne wanda ya zama ruwan dare waɗansu suna yi don saboda su bata sunan mutum kila ko ya sayi wannan mutuncin da suke nema su lalata masa wanda ake kira ko blackmail waɗansu kuma suna yi ne kawai don saboda su fata wa wannan mutum ko su sa a shi ko su sa a tsane shi ko su sa jefa shi a cikin wata masifa a cikin wani bala'i ko su yi dalilin su raba shi da wato masoyinsa kamar irin yadda aka yi kokarin a raba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da nana aisha akan wato aka yi mata kasafi wanda allah subhanahu wataala bai bar kuma ba a dalilin wannan ne ya kasance kuma ya saukar da hukunce hukunce hukunce da rabe-rabe na shi wannan wato kasafi din to alhamdulillah a kalla kamar a iya cewa na farko menene shi ainihin kansa kazafin sannan me addinin musulunci ya ce a kai to shi addinin musulunci a game da kazafi kazafi ne mutum ya wato ya faɗi wata kalma ga wani mutum wanda ya tabbata shi wannan mutum baya son wannan kalma din kuma wannan kalmar da ya faɗa za ta zubar da mutuncinsa wannan kalmar da ya faɗa za ta sa shi cikin baƙin ciki za ta jefa shi cikin kunya wannan shi ne ƙazafi wato abin da shi mutum fa bai ba an ce idan ya kasance mutum shi kansa ma yana da irin wannan laifin sai ka faɗa to wannan shi ne kayi giba wanda allah ta'ala shi ya hana wannan shi ma haramun ne idan ku ya kasance da bai taɓa yi ba to wannan shi ne ƙazafi to za a yi wa mutum ƙazafi saboda a ce ya aikata kaza ko a yi masa ƙazafi a ce yana da siffa iri kaza kwace ce shi mai kaza ne eh, to akwai kazafi wanda akan yi a tsakanin miji da mata akwai kazafin da namiji zai yi wa matarsa alin misali wato misalin sa kenan kamar mutum yi wa matarsa kazafi ya ce tana bin maza ko ya samu wata mace wacce kasance saliha ce kamammiya ce amma ya nuna cewa wannan fasika ce kamar yadda za a yi wa mace irin wannan kazafi haka ma shi ma namiji za a yi masa irin wannan kazafi to saboda haka wannan abu ne wanda ya kasance addinin musulunci ya hana kuma allah ya saukar da sura sukutun wacce a cikinta aka yi wannan bayan na hukunce-hukunce shi ne suratun nuri wanda allah ta'ala ya farlanta ta wato duk surorin nan babu wata sura wacce allah ya farlanta ya ce hukunce-hukuncen da suke ciki farilla ne ko kuma a'a farilla ne ga musulmi su san wannan sura su san hukunce-hukuncen da suke cin wannan sura sai ita wannan sura kuma sura ce wacce ya zama har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta wa mata lallai su karanci wannan sura su fahimci ma'anonin wannan sura su fahimci saƙon wannan sura din saboda duk wani hukunce-hukunce da duk wata ƙa'ida wacce ta shafi zamantakewa tsakanin miji da mata tsakanin iyaye da su da 'ya'yansu tsakanin 'yan uwa da 'yan uwa ga baki ɗayansu tsakanin abokan hulɗa yaran gida tsakanin duk wani wanda ya kasance za a game da shi a gida ko a waje ita wannan sura ya kasance ta kawo waɗannan hukunce-hukuncen to saboda ne Allah ta'ala ya buɗe da take suratun anzalnaha wa faralnaha sura ce wacce muka sauka da ita kuma muka farlanta ta to saboda haka insha allahu na ganin saboda lokaci ko inshallah za mu kawo inshallah filla-filla wa'annan abubuwa a shi na gaba inshallah alhamdulillah a madadin malamin namu da muka kasance da shi a wannan rana a da ta yusuf ali babban limamin masallacin juma'a da ke unguwar gidan maza a yankin karamar kumar kumbutsu a kan kalla muna godiya sosai sosai da wannan lokaci da aka kasance da mu ni na a madadin ainihin shugaban shirin wato Ahmad Tijani Lawan Abubakar Haruna Galadanci da na gabatar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu